Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Najar Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jihar Kano an soke takar wasu mutane da suka tsaya takara a zaben kananan hukumomin jihar da zai wakana a ranar goma sha shida ga watan gobe na Janairu sakamakon farko na gwajin kwaya da aka yi musu. Haka kuma gwamnan jihar Borno Professor Babagana umar Zulum ya ce kashi sittin na cikin 100 na malaman da ke koyarwa a makarantun firamare da ke kananan hukumomi 27 a jihar ba su cancanci aikin koyarwa ba sakamakon karancin ilimi sannan muna tafa da rahoto na musamman wanda ibrahim abdulaziz zai gabatar mana da shi baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga najeriya to amma fa duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya assalamu alaikum Hukumar kula da yanar gizo ta Amurka wato CIS ta faɗa jiya Laraba cewa wani kamfen ɗin yanar gizo da ya bayyana a fili a farkon wannan watan yana shafar jihohi da ƙananan hukumomi ko da yake bata fitar da ƙarin bayani sosai ba. Kamfen ɗin satar bayanan wanda aka yi amfani da kamfanin fasaha na Amurka SolarWind a matsayin yin kutsan cikin hanyoyin sadarwar gwamnatin tarayya yana shafar cibiyoyin kasuwanci a duk faɗin tarayya jihohi da kananan hukumomi da kuma mahimman kamfanonin gine-gine da sauran kamfanoni masu zaman kansu hukumar cis ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na yanar gizo hukumar cis ta faɗa a makon da ya gabata cewa hukumomin gwamnatin amurka da mahimman kamfanonin gine-gine da kuma kamfanoni masu zaman kansu suna daga cikin waɗanda lamarin ya shafa amma bata ambaci takamaiman hukumomin jihohin da kananan hukumomin ba sai dai ya zuwa yanzu dai kawai wasu hukumomin gwamnatin tarayya ne a hukumance aka tabbatar lamarin ya shafa da suka hada da baitulmanin amurka da ma'aikatar ciniki da kuma ta makamashi ma'aikata baki a asiya suna kulle kuma an yi watsi da su da ma'aikatansu suka yi duk da kasashe suna sauƙaƙa hanyoyin hana yaduwa da coronavirus in ji kungiyar kare haƙƙin ɗan adam wanda take kira da inganta gidaje da sauya dokokin biza gargaɗin yana zuwa ne bayan da ma'aikata da dama daga myanmar aka jibge su a bakin titi a thailand a wannan makon biyo bayan hana shige da fice ga ma'aikata baki a wasu yankuna saboda barkewar covid-19 a singapore inda matsugunan ɗakunan kwanan ɗalibai ya zama cibiyar kwayar cutar har yanzu ma'aikata baki da yawa suna tsare a cikin ɗakuna duk da hukumomi suna sassauta dokokin kulle a garin ya nuna karar cewa waɗannan gwamnatoci da ma'aikatu da gaske suna ɗaukan ma'aikata baki a matsayin 'yan ƙasa masu daraja ta biyu ji phil robertson mataimakin daraktan kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch a asiya tabbas gwamnatoci na buƙatar magance barkewar cutar da kuma gwada ma'aikata amma suna yin haka ne ta hanyar take haƙƙinsu kuma ta hanyar da ba za su kula da 'yan ƙasarsu ba kamar yadda ya faɗa wa gidauniyar thomas reuters a singapore inda aka ba da rahoto da yawa na waɗanda suka kamu da covid-19 a gidajen ne hukumomi tun da farko sun riga sun rufe gidajen da ke ɗauke da sama da mutum dubu ɗari uku da yawancinsu ma'aikata ne daga kudancin asiya gwamnati ta yi alkawarin gina sabbin gidaje tare da inganta su labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin china ta buɗe bincike kan babban kamfanin sayar da kayayyaki ta yanar gizo alibaba Matakin ya nuna kokarin da Beijing take yi na ƙara ƙarfafa iko kan kamfanonin fasahar ƙasar. Hukumar da ke saka ido kan dokokin kasuwanci ta faɗa yau Alhamis binciken zai binciki aikin kamfanin na tilasta wa abokanan kasuwancinsa su zaɓi ko dai alibaba ko wani abokin hamayyarsa maimakon a ba su damar su sayar da kayansu ta hanyoyi biyu Jack Ma ya kafa kamfanin Alibaba a 1999 wanda ya zama ɗan kasuwa mafi kuɗi a China tare da kusan dala biliyan hamsin da tara Kamfanin shine babban kamfanin sayar da kayayyaki ta yanar gizo a duniya kuma ya faɗaɗa zuwa ayyukan kuɗi da sauran fannoni. A wata sanarwa daban masu saka ido tare da People's Bank na China sun faɗa yau Alhamis za su haɗu da jami'ai tare da Ant Group, kamfanin hada-hadar kuɗaɗe na kamfanin Alibaba don tattauna batutuwa da suka shafi aiki a wata hanya da za ta kare halastattun harkoki da bukatun masu amfani. Shugaba Donald Trump ya gargaɗi Iran game da kai duk wani hari kan sojojin Amurka ko jami'an diflomasiyar ta Iraki kwanaki bayan da 'yan bindigar Iraki da ake zargin suna samun goyon bayan Iran suka kaddamar da harin rokoki a ofishin jakadancin Amurka a Bagadaza mai matuƙar ƙarfi a yankin Green Zone gargadin wanda aka wallafa a shafin Twitter a ranar 23 ga watan Disamba yana zuwa ne bayan da manyan jami'an tsaron Amurka suka haɗu don shirya wasu zaɓi da za su gabatar wa shugaban ƙasa domin daƙila duk wani hari kan muradin Amurka a Iraki. Kwamitin da ake kira kwamitin shugabanni ciki har da mukaddashin sakataren tsaro Chris Miller, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma mai ba da shawara kan tsaron ƙasa Robert O'Brien sun haɗu a fadar White House kamfanin dillancin yada labarai na Reuters ya rawaito yana ambaton wani jami'i da ba a bayyana sunansa ba. Tsawon makonni jami'an Amurka suke ba da shawarar Iran ko kawayenta na Iraki za su iya kai har-haren ramuwar gayya don tunawa da zagayowar rana da jirgi mara matuki da Amurka ya kashe babban janar ɗin Iran Qasim sulaimani da shugabannin sojojin sa kai na Iraki a wajen filin jirgin sama na Bagadaza a ranar uku ga watan Janairu. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko hukumar zaɓe ta jihar Kano ta ce sakamakon farko na gwajin kwaya da aka yi wa mutane da suka tsaya takara a zaben ƙananan hukumomin jihar da zai wakana ranar goma sha shida ga watan gobe na Janairu ya nuna cewa wasu daga cikin na ta'ammali da miyagun kwayoyi don haka an soke takararsu daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari Shugaban hukumar Farfesa Garba Ibrahim Sheka ya ce ba ga waɗanda aka gano suna hulɗa da miyagun ƙwayoyi a matakin 'yan takarar shugaban ƙaramar hukuma da mataimakansu. Sakamakon tantance takardun 'yan takara da hukumar ta yi ya nuna wasu daga cikinsu ba su da cikakkun takardun yayin da wasu su kuma shekarun su na haihuwa ba su kai ga mizanin da doka ta shimfiɗa ba. akwai wanda za a iya soke takarar su domin akwai ka'ida ta cewa dole wanda zai tsaya takarar ciyaman sai ya shekara talatin to a takardun da suka kawo mana na haihuwa akwai wanda muka samu shekarunsu ba su karasa talatin din ba akwai masu shekaru ashirin da takwas akwai wa'inda akwai takardun da ba su kawo mana ba mun ba su lokacin cewa to zuwa kwana uku su kawo mana domin in manta aka yi da sauransu to gashi kwana uku ta shiga ba su kawo ba wannan ya nuna cewa babu takardun kenan Allah za su kai mutane kamar mutum takwas kuma duk a matsayi ne na shugaban karamar hukuma da mataimakansu wanda su muka yi kwamfalin anan na kansiloli ba kai ga aiwas e ba su kai ga kawo mana ba tukuna su ko mu tattara mu ga ko akwai wasu ma wanda suke da matsalolin dangane da sakamakon farko na gwajin kwaya da hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta najeriya ta yi wa 'yan takarar kuwa shugaban hukumar zaben ta kano ya ce to wannan an yi kuma an kawo rahoto muna duba kuma su ma a ciki kamar yadda shugaban ya nuna akwai masu 'yan matsaloli to su akalla gaskiya ba su wuce mutum hudu ba amma dai abinda da ke gaya maka ana kan aikin ne shi ma za mu duba duk wanda yake da matsala na tabbatar maka da cewar za mu mai da shi wurin jam'iyyarsa domin ta canza mana za mu kafe tas eh, ko dai ba mu ce na hudu da kwaya ba za mu ce bai tsallake tantancewar kwaya ba saboda haka shi kenan sai mu bashi haka takara dai ba zai tsaya ba amma dai ga dalili za mu kafe hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar PRP guda cikin jam'iyyun da suka daura ɗamarar shiga zaben ta ce ta fasa shiga Comrade Sammani Sharif shine shugabanta a jihar Kano. cewa ba za a yi ba daidai ba domin mun ji wasu daga cikin manyan gwamnati wanda sun kai matakin commissioners suna yi wa wai jamomi barka a rediyo cewa sun ci kuma ba yadda za a yi kuma sai sun cinye kwanan nan ma mun ji shugaban jam'iyyar gabaki da yana cewa abin da suka yi a jiya shi za su yi a yau ba wanda ya isa tun farko da suka kira mu taron tattaunawa mun musu tambayoyi ko mun gaya musu matsayin mu tun kafin mu ɗau wannan matsayin cewa idan muka ga tafiyar da ake yi za a yi abubuwa irin da aka dinga yi a baya na rashin gaskiya a ce ga baki ɗaya jiha kamar kano da take da local government arba'in da hudu da baki ɗaya jam'iyya ɗaya ce mai mulki za ta cinye wannan camomin ga baki ɗaya kawansiloli ɗari hudu da wani abu a ce jam'iyya ɗaya ce za ta cinye to duk mutumin da yake da hankali ya san abin da yake zuwa ya dawo shi ya tabbatar cewa wannan zaɓe ba gaskiya aka yi ba. to amma shugaban hukumar zaben ta kano farfesa garba ibrahim shekana cewa duk wanda ya ci zaben nan zamu declare din su zamu ba shi zaben sa a Kano dai wannan karan zamu yi zabe ko mutane su ba mu aran ido da kunnuwa su gani idan mutum ɗaya ne ya ci zabe a jam'iyya ɗaya zamu ba shi mu ba za mu canza sakamakon zaɓe ba ya zuwa yanzu dai babu tabbacin babbar jam'iyyar hamayya ta pdp za ta shiga zaben ƙananan hukumomin na bana a jihar kano la'akari da rikicin shugabanci da reshen ta na kanan ke fuskanta mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to a gaida mahmud ibrahim kwari gwamnan jihar borno professor ganin umarar zulum ya ce kashi 60 cikin dari na malaman da ke koyarwa a makarantun firamare da ke ƙananan hukumomi 27 a jihar ta borno ba su cancanci aikin koyarwa ba sakamakon ƙarancin ilimi kuma gwamnatinsa ba za ta amince da hakan ba daga maidugurin ga haruna dauda biyu dauke da rahoton gwamnan jihar borno professor babagada umar zulum ya ce kashi 60 cikin 100 na malamai da ke koyarwa a makarantun firamare da ke kananan hukumomi 27 da ke jihar borno ba su cancanci aikin koyarwa ba sakamakon karancin ilimi kuma gwamnatinsa ba ta amince da haka ba gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake karɓar rahoton wani kwamiti da ya kafa a ranar 12 ga watan satumban 2020 karkashin shugabancin dr shatima kullima za su cancanci malamai da ke koyarwa a makarantun firamare gwamnan ya ce idan ba a samu ƙwararrun malamai malamai da za su koyar a makarantun firamare ba to kuwa ba za a samu ingantaccen ilimi ba don haka dole su ɗauki kwakwaran mataki da za su magance wannan matsala na ilimi a jihar borno da yanzu hakan ta fada wani hali. it is disheartening to know that out of about 24,000 teachers 26,000 teachers that we have, only 10,000, about 10,000 are qualified to teach in our schools. That figure represents entails that over 60%, about 60% of our teachers are not qualified to teach in our primary schools. Ya ce abin takaici ne a ce cikin malamai da muke da su kusan dubu ashirin da shida, a ce dubu goma ne kawai muke da su da suka kware za su koyar a makarantun firamare, wanda hakan ke nuni da cewa kashi sittin na malamai mu a firamare ba su cancanci koyarwa ba. Wannan abin damuwa ne kwarai da gaske. ya ake sa ran ɗalibanmu samu sakamako mai kyau a jarabawansu da ƙarshe ai hakan ba mai yiwuwa ba ne. we must have to commend you here. Uh, we had a lot of stories. There are many pressures from many quarters coming from emirs, chiefs, chief executives, parliamentarians, and others for you high place public servants both at federal level and state level for you to change the narrative of your terms of reference. But you have resisted all attempt to manipulate

the outcome of this report. Gwamna Zulum ya ce dole mu yaba muku a nan da mun samu labaru da dama na cewa akwai matsin lamba daga wurare da dama kama daga bangaren sarakunan gargajiya da shugabannin al'umma da ma'aikata da 'yan majalisu da wasunsu kama daga jiha har ma zuwa tarayya na cewa ku canza sakamakon wannan rahoto amma kun jajirce da kin canza sakamakon wannan rahoto dr shatima kullima dai shine shugaban wannan kwamiti da kuma ya soma da bayyana irin abubuwan da suka gano kamar haka the staff would fake academic certificates The tallest aspect is MMC with 700 fake certificates and seconded by Jere with 336. So there is no local, uh, no LEA that in the state can boast of say they don't have tech certificates. Ya ce ma'aikatan suka gano da takardar gaban makaranta na bogi sun kai saba'in a garin Maiduguri kawai. Sannan kuma karamar hukumar jere na da dare uku da salatin da shida shida kuma sun gano irin waɗannan matsaloli a dukkanin ƙananan hukumomi ashirin da bakwai da ake da su don haka babu karamar hukuma za ta buga kirjin cewa ba ta da ma'aikatan da ke ɗauke da takardun magana makaranta na boge haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya tuma la a gaishe da haruna dauda biyu ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar matar VOA Africa a kan mita 200.5. To yanzu kuma bari mu shakata da wannan waƙar. Ibrahim Abdulaziz da rahoto na musamman. Sace ɗalibai da wasu 'yan niga suka yi a garin kankara ta jihar Katsina yanzu haka ya sake buɗe wani sabon babi a matsalar tsaro da ke addabar Najeriya musamman arewacin ƙasar. nan wasu iyaye kenan ke ma zanga-zangar lumana na neman a ceto musu 'ya'yansu da aka sace a makatar sakandaren yau kusan mako guda ba ma tare da sanin halin da suke ciki ba cikin halin jimami da kuma ban tausayi wannan baiwa Allah da ke ma cikin iyayen waɗannan ɗalibai ta kuwa mika kukansu ga gwamnatin kasar da kuma waɗanda suka sace ɗaliban. Ɗana na ɗaya daga cikin waɗanda aka danga za aka tafi da su har zuwa yanzu. Muna neman gwamnati da ta tsaye kamar yadda aka ce sun je sun gansu ido da ido sun dawo to kamar yadda suka gansu nan muna son su koma su ba su kayan aikin su koma su su su dangazo mana da su tunda da bakin su sun ce sun gansu ido da ido kan dutse an saka ƴaƴan na tsakiya to dan Allah dan annabi tunda sun faɗi mana mun ji haka su taimaka su taimaki kansu su taimake mu iyaye su hankalin mu ya kwanta su sai su dangazo mana da su ko eh, ko da lahiya su ko ba lahiya su maido mana su a gaban mu mu gani hankalin mu ya kwanta idan mako za a yi tuna tunawa a baya shugaba buhari kan dora laifin matsalar tsaron ne ga shakulatin bangare ga gwamnatocin baya inda kuwa ya taɓa cewa wannan nauyi ni na ɗaura shi a kan gwamnatin tarayya saboda gwamnatin tarayya suwa suke da 'yan sanda suwa suke da shari'a suwa suke da sojojin ƙasa da na sama da na ruwa eh, suwa da suke da masu shari'a ya aka yi aka fara eh, 'yan ta'addar kudu maso kudu wanda hayan suna bana yanzu yau aka faɗi an gano gawawwakin 'yan sanda guda goma sha ɗaya ko sha biyu wanda suka kwace bindigogi su suka kashe su suka kona su ya aka yi suka fara su waye suka yi sanadin wannan su waye suka yi sanadin fara ita boko haram inda ake kira boko haram saboda haka idan gwamnatin tarayya da gaske take wannan abu za a iya magani shi ko ko sai a zanna gwamnati ta a sa ido su rushe najeriya don haka na jin ahuwar za ta taimaka wajen kashe rikicin wutar rikicin za ta amfani mana idan an san ko zuwa ne ne shugabanninsu su waɗancan da aka sani ba kiransu ba aka yi eh, aka ba su kuɗi eh, aka ba su ayyuka aka tura su kasashen waje su yi wani su ma waɗannan in an san su sun fito waje an san su din a yi magana da su a san yadda za a yi da su amma magana a su waɗancan an san shugabanninsu. To ko mai masana tsaro ke cewa game da wannan matsalar a yanzu? DCP Usman Modu Basube tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda ne ya ku haska lamarin ne da cewa. tabbas akwai batun rashin tsaro a Najeriya musamman arewacin kasar nan. Wato akwai security lapses. Security lapses din nan ana bukatan intelligence gathering ana bukatan a maso kusa da mutane amma yanzu mutanen ma suna jin tsoron jami'an tsaron ma ba za su so kusa da su ba ballantana su zo su gaya musu ga abubuwan da yake faruwa sannan akwai sakaicin states wanda suke kusa da junansu wanda ya kasance su state governors dinnan su nemi mutane wanda za su kasance ko a districts ko a local government within the state su dan biya su abubuwan da za su ba su dan allowances za su zo su gaya musu duk abubuwan da yake faruwa da wannan ya kamata su security agencies su su kasance suna kusa da wannan irin mutane nan domin su samu iri wannan labarai wanda za su shawo kai din nan da nan amma abun ya kasance yanzu ba wanda zai kasance ya zo kusa da su saboda an sun zo kusa da su su su ne ina kuka samu irin wannan labarin su ne suka su zamanto victims din sannan wayan nan mutane wanda za su je su ba da information su je su scouting na information su kawo su gaya musu me ake ba su anemia ba su wasu abubuwa wanda za su bari a gida wanda za su shiga su yi yawace yawacen su su samu information wanda za su zo su fada ma su jama'an tsaron ko wanda ya sa su amma ba za a ba su komai ba to me za su bari a gida me za su ji suka je daji ko suka je inda za su tafi saboda haka akwai security lapses sosai sosai ba za mu koyi mu ba ne an ɗauki 'yan matan chibok an zo an ɗauki 'yan matan dabci yau gashi a kankara local government na katsina state an zo an sake satan yara fiye da ɗari ko ɗari biyu yadda aka fada. To ba za mu shiga hankalin mu ba ne? Wa'annan mutanen nan fa suna suna within wannan circle din nan. Suna nan area su Kebbi, Zamfara, Katsina, Sokoto. A nan area suke Kaduna. Saboda haka me zai kasance in su har za su samu information cewa babu jami'an tsaro kusa da wayannan makarantar nan mu shiga mu je mu debe su su ma suna amfani da information mu yasa ba za mu yi amfani da information ba sannan batun sauran eh, eh, vigilante da 'yan sa kai wanda yadda ka fada dama ai su 'yan sa kai din suna neman masu zo su taimaka amma wani iri bindiga ne suke dauke da su za su shiga dajin ne da den ai ba zai taba yiwu ba wanda suna amfani da su Eh, automatic weapons sai ka je da dengon a ce ka je ka shiga kana tafiya tare da su sojojin su ma a basu a tantance su a nemi masu gaskiya a cikinsu masu kwazo a cikinsu domin ba su ne masu gaskiya kuma masu kwazo ba su yan sa kai da vigilante din. Yanzu haka dai tuni kungiyoyi na ciki da ma wajen Najeriya suka soma kokawa game da abubuwan da ke faruwa a kasar. Kwamaran Musa Jika na kungiyar Amnesty Support Group ya ce tabarbarewar tsaron na kwata da hankali matuka. Mu muna kallo cewa tamfar babu gwamnati ne domin idan har wani mutum ko wasu mutane waɗanda ake kallon su a matsayin 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane da masu sace mutane da masu kashe mutane babu dalili alhali kuma ana da awon kuma akwai gwamnati a ƙasa to idan har waɗannan matsaloli za su rika faruwa tamfar babu gwamnati ne saboda haka munan muna kallon wannan abin da ya faru a jihar katsina mahaifan shugaban ƙasa wani mari ne ga fuskan shi kansa shugaban ƙasa ɗin domin a daɗa tabbatar masa kuma a jaddadan masa cewa babu tsaro a ƙasar nan ga baki ɗaya duk labarin da jami'an tsaro suke zuwa suna gaya masa wani labari ne wanda yake hankali ba zai ɗauka ba kuma a nuna masa cewa abin da suke gaya mashi ba gaskiya ba ne saboda haka wannan abu da ya faru kaga kusan su uku kenan ya faru a wannan garin nan dabci na jihar yobe kenan sannan kuma ya faru kuma a chibok to gashi kuma ya faru kuma a jihar katsina shine jihar shugaban asan gabaki daya so saboda haka shugabancin yana da rauni wajibi ne a yi abin da ya kamata domin ginshikin duk wata gwamnati shine ta kare rayukan mutane da kuma dukiyoyinsu. Da wai ko shin ma ina mafita? haila yau ga masanin tsaron dcp masube gwamnoni su tashi su nemi mutane wanda za su bada dan tallafi a yi su nemi a yi musu a bada information su zo su gaya musu a nemi reliable security agencies a nemi manyan nan wanda ya kasance sai su za zuwa samu a gaya musu a iri wannan information in aka gaya musu bi la za a samu mafita kuma za a shawo kan wannan abun domin wayannan criminals na duk kowa sun rarrabar da kansu wasu sun zo daga boko haram wasu dama kidnappers din ne wasu daga sun zo daga isis so saboda haka duk ya suna neman zuwa su je su nemo kudi hanyar neman kudi ne suke sun dauka wannan abun business ne so ba za su bari ba illa an takura musu kuma ana ana ana zuwa yaki face to face da su ana kashe su sai su ragu koma da menene yanzu haka dai talaka sun mai da lamurin su ne ga Allah da ya magance musu wannan matsala Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Madalla da Ibrahim yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai saurare barkanmu da ganin wannan lokaci da sashen hausa na gidan rediyon mu da Amurka ke kawo muku takaitattun labaran wasanni kafin na kawo muku ci gaban tattaunawar mu da mai sharha kan harkokin wasanni wato Musa Ishola Michael Adeyemi zan fara da batun ministan harkokin wasanni da matasa Musta Sanda Dare ya lawashin gwamnatin tarayya za ta yi garan bawula kungiyar kwallon kafa na Super Eagles domin tabbatar da an samu nagartaccen kungiyar kwallon kafa da za ta yi fice a duniya minista dare ya alkawarin gyara tsarin hukumar gudanarwar hukumar kwallon kafa wato nff domin biyan bukatun 'yan najeriya minista da dare ya yi wannan kalamai ne da yake nazarin yadda kungiyar kwallon super eagles ta fafata da takwararta ta kasar senegal inda ya ba da hakuri dangane da kunyatar da ta fuskanta a hannun 'yan kasar saliyo ya ce wannan na nuni da cewa akwai bukatar a sake fasali wa super eagles da ma masu koya musu wasa yanzu kuma ga ci gaban hirar tamu da musa shola michael adeyemi dangane da yadda ta kasance a fannin harkan wasanni a shekara mai ficewa ta 2002 to ya kake ganin shekara mai zuwa ta 2021 zai kasance da har yanzu dai ne ban ga wani abu a kasa ba ne ga wani shirin da aka yi ba jihar edo wacce za ta ɗauki bakoncin national sport festival to ta rusa kwamitin da ta sa kuma watanni biyu ne bakacin amma ta rusa wa'inda suka yi shekara suna yi yanzu a zo a sa sabon kwamiti to a za a sa sabon kwamiti a cikin watanni biyu saboda allah mai za su yi kaga an kama hanyar faduwa. hukumar kwallon ta duniya wato fifa ta dan ba da wasu kuɗaɗe na rage raɗaɗin wannan corona yaya wannan kuɗi sun yi amfani ko kuma dai dai kawai ya tsaya ne a nan ita hukumar nff a yanda aka saba a najeriya za ka je an faɗa kuma za ka gani a rubuce an ba za ka ga a zahirance ba to saboda haka muna sauraren mu ji me za a yi da wannan kudaden da aka bayar shin kana ganin gwamnati ko kuma hukumar kula da harkokin wasanni na najeriya suna kyautata ma 'yan wasa kamar a misali akwai abdulrashid yakini din nan wai kuɗi ne ma ko yan ko dubu talatin ne ko dubu goma ne ake aikawa ma iyalan a wata ga wannan shi wane ne wanda ya mutu a filin wasan nan ya kwaraji sai ka ji ba a wani kyautata musu sai ka ga mutum ya gama shekarunsa yana buga wasa amma in ya zo ya bari ba ka gana kyauta musu shin ba wani abin da ya kamata a yi musu ne duwun dan wasa a najeriya ina tausayin sa duk wani dan wasa bari in tuna maka akwai wata na manta da sunanta tana bugawa kwallon eh, eh, rukuni na mata ta ji ciwo lokacin tana bugawa najeriya har yanzu na da ke sai kwanan nan ne na ji ana cewa ta zo kuɗin da ta kashe za a mai mata da shi don ta yi shekaru uku tana kwance ko kafa ba ta dagawa kuma lokacin ta ji ciwo ne tana bugawa ma najeriya wannan kwana-kwanan nan da aka yi akwai eh, wani dan wasanmu da ya fita yana napoli eh, na manta da sunan shi a can kasan italy a can kasan italy ya zo ya buga mana najeriya wannan wasan da muka da sierra leone din nan ya ji ciwo haka aka bar shi sai da kungiyar na poli ta ne ta zo ta dauki nauyin jinyarsa to duk wani mai dan wasan najeriya ina tausaya masa shi saka da yawansu sai su ba zo najeriya ba da wannan ne kuma nake taya masu sauraron mu mabiya addinin kirista ɗaya bukukuwan kirsimeti lafiya naku abdulhab muhammad daga birnin bocin yakubu to a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. hukumar kula da yanar gizo ta amurka wato cis ta faɗa jiya laraba cewa wani kamfen ɗin yanar gizo da ya bayyana a fili a farkon wannan watan yana shafar jihohi da ƙananan hukumomi ko da yake bata fitar da ƙarin bayani sosai ba kamfen ɗin satar bayanan wanda aka yi amfani da kamfanin fasaha na amurka solarwind a matsayin yin kutsan cikin hanyoyin sadarwar gwamnatin tarayya yana shafar cibiyoyin kasuwanci a duk faɗin tarayya jihohi da ƙananan hukumomi da kuma mahimman kamfanonin gine-gine da sauran kamfanoni masu zaman kansu hukumar cis ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na yanar gizo ma'aikata baki a asiya suna kulle kuma an yi watsi da su da ma'aikatansu suka yi duk da kasashe suna sauƙaƙa hanyoyin hana yaduwa da coronavirus in ji ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam wanda take kira da inganta gidaje da sauya dokokin biza gargaɗin yana zuwa ne bayan da ma'aikata da dama daga myanmar aka jibge su a bakin titi a thailand a wannan makon biyo bayan hana shige da fice ga ma'aikata baki a wasu yankuna saboda barkewar covid-19 gwamnatin china ta buɗe bincike kan babban kamfanin sayar da kayayyaki ta yanar gizo alibaba matakin ya nuna kokarin da beijing take yi na ƙara ƙarfafa iko kan kamfanonin fasahar ƙasar hukumar da ke saka ido kan dokokin kasuwanci ta faɗa yau alhamis binciken zai binciki aikin kamfanin na tilasta wa abokanan kasuwancinsa su zaɓi ko dai alibaba ko wani abokin hamayyarsa maimakon a basu damar su sayar da kayansu ta hanyoyi biyu. Thomas sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu ta a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Dan Brown bai ya haɗa mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa mu kwana lafiya ma assalam.